Jami'an tsaro a jihar plateau sun bai wa 'yan bumburutu da masu sai da man fetur ba bisa ka'ida ba a wa'adin awa 24 da su yi watsi da sana'ar ko su fuskanci fushin hukuma. Kakakin rundunar tsaro ta Special Task Force a jihar Plateau, Kaftin Ikedici Uweha, ya ce hukuma ta ɗauki matakin hana sai da man fetur a bayan fagen ne don tabbatar da wadatar man wa al'umma da kuma hana ɓata gari damar haddasa tashin hankali. Na farko dai directive ne daga higher headquarters. Na biyu kuma aikansu yana hana mutane samu man fetur nan da sauki. Na uku kuma ga tsada da karin kuɗin da suke yin da yake eh, hana mutane cin asalin moriyan kudinsu. kuma mun san da cewa yawancin mutanen da suke sayar da man fetur nan akwai su da wayansu ayyuke ayyukan da ba shi da kyau musamman da can cikin dare ba to daya ba ba su biyu ba mun same su a guraren da ba kyau sata fashi da sauransu da ga shaye-shaye kuma da suke ciki da zara karfe goma sha biyu yau ya wuce duk wanda yake da mai ko ya miyar gidan mai ko kuma ya san dai yadda zai yi da shi dai amma wannan operation dare safe rana duka bayan da ba za shiga ba kakakin rundunar tsaro ta stf kenan a jihar plateau captain ikedici iweha na kuma zanta da wasu da na tarar a doguwar layi suna jiran isowar man fetur a wani gidan mai a nan cikin garin jos sunana wale akanji wannan maganan black market din gaskiya ina hana mutane su samu mai a gidan mai in an shiga gidan mai su black market din nan su ne za su sha mai wadda suna zo su zo eh, siya mai su yi amfani da shi ba za su samu ba kuma gashi black market kuma suna mixing da kananzir ya kamata da gwamnati ya yi eh, wannan dokan ina da kyau. Sunana Abdullahi ne. Ra'ayi na wani salin yan bubudu suna da amfani salin ba su da amfani. Saboda wani salin ga ka tafi hanya ba ka in manka ya kada hanya da ka zuba bugalan daya sai ka shiga da tafiya. Abu haka ce da gyara to sun sa abin da suka duba suka gani ko haka ba. kuma roƙon Allah sa taimaka haka din ya tabbatar da alheri. Matsalar karancin man fetur a Jos ya kazance lamarin da ya kai ake sayan galan guda a wurin yan bumburutu kan naira dubu ɗaya ko ma fiye. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.